yara na ma wasu sun fara bari na shine na jan wajen wani malami ya ce na dage da addu'a sannan duk juma'a na ke yanka wani abu ina abinci ina sadaka shine nake neman shawara na yi haka ko koya abin yake to gaskiya ka san yin ciniki da rashin yinsa daga Allah ne kuma lokacin da kake cinikin ai ba wani abu ka yanka ba yanzu ma da baka cinikin ba abin da za ka yanka abinda za ka ci gaba da yi shine ka ci gaba da addu'a kamar yadda ya gaya ma na farko na biyu kuma ka ci gaba da aikin kirki gwargwadon abin da za ka iya domin yana buɗe ƙofa alheri kuma ka ci gaba da kwatanta gaskiya da amana allan da ya sa kake cinikin da zai dawo maka da yin cinikin ba ka da buƙatar ka je ka ɗauki wata ka ɗauka cewa yin wani abu da ake musamman da ya keɓance maka rana da cewa ka je ka yi ta sadaka sadaka maganin musifa ce amma a ce lalle sai juma'a kuma lalle sai abinci kuma lalle sai an yi yankawa ya faɗa amma ka je kai ta aikin kirki abu ne mai kyau neman addu'a kanina ba shi da lafiya to Allah ya bashi lafiya zani ni interview don neman aiki to Allah ya ba nasara ina neman aure Allah ya ba da tagari eh, eh, shekaran jiya america sun bugo mun yi hira a wasan ji akan wani wai aure da aka yi ta facebook kawai wani ne wasu ka haɗu da wata ta ɗora hotunanta a kan facebook ya gani ya ce yana santa ta ce ita ma tana son sa ya ba ta sadaki ya ba da sadaki kaza ta turo masa akawun ya zuba ta ce to za su yi chatin da waliyinta bai faganta ba ba ta fagan shi ba amma har ya zuba kudinsa a cikin akawun ɗinta to su 'yan sashen america sun ce sun neme ta sama da ƙasa masu rasa don sun yi ta ƙoƙari su hira da ta bu same ta ba to shine suka suka same na ofis to malam ya kamata a faɗakar kada mutane su buɗe ƙofa irin wannan na ce to shi aure yana da rukunai guda biyar akwai miji da mata ina suke sannan an ga miji da matan ma fa sai an ɗora su a skeli guda biyar me addinin kowanne me halayen kowanne me lafiyar kowanne me asalin kowanne kuma shi mijin yana da sana'a da aikin yi sannan ita in budurwa ce ko bazawara in bazawara ce ya suka rabu da mijinta in budurwa ce me halinta duk ba a yi wannan ba sannan na biyu sai an nemi wali ina waliyin yake wali shine uba fa uba zai da ai chatin da shi akan yarsa ce ba da yarsa ta kawai ana chatin a ta ta ta ta whatsapp ko ta facebook a ce wata haka aka yi aure ba a taba ganin juna ba ba a san juna ba a san halin juna ba duk matan da suka hira da su ma da maza suka yi wannan kawai ya kwafsa ko wannan aka yi masa ta iyawa ma namiji ne ya sa hoton mace ya karɓi kuɗinsa don sun ce mata da yawa suna shiga su yi rijista mata ne amma da sunan maza maza kuma suna zuwa su yi rijista da sunan mata kuma ya shiga ya sacin ya nemo hotuna ya ta ɗorawa duk ko ba ba mace bace saboda haka na ce wannan bai ba sannan akwai akwai sadaki akwai shaidu akwai sigar karɓar auren da bayo ba da za ka babu aure ta nan bayan da za a yi aure ta ta cikin wato wannan dole sai aure an ga juna an ma yi bincike an tabbatar da ingancin waɗanda za su yi auren sun yi hira da ni jin shekaran jiya suka sa a wanda suke bin abin din za su ga suna ta turawa malam ismullahi al'azam guda nawa ne kuma waɗanne ne to ba za a ce waɗanne ne ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi hudu kawai aka samu ya faɗi ismullahi al'azam hadisan kuma hudu duk ingatattu ne akwai wanda ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ismullahi al'azam yana cikin suratul baqara da suratu ali imran da suratu daha to da ya bincika sai ya ga alhayyul qayyum ne dan shine zo a waɗannan guraren wa anatil wujuhu للحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم alif lam Allahu la ilaha illa hu al-hayyul da haka sai ya tafi ya ta karantar da mutane cewa al-hayyul shine ismul lahil azam domin shine ya fito a cikin ayar da ta kowace girma a cikin alqur'ani ayatul kursi sannan wani kuma sai annabi ya ce masa ismul lahil azam yana cikin ayan nan wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa to sai aka ga anan sunaye uku suka fito ilahukum ilahun wahid wahid ya zo la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ya zo an samu suna uku da wahidun da arrahmanur rahim da aka sai anan ma aka ce to waɗannan ukun sura ismul azam sannan wani ya zo yi addu'a yace Allahumma ni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan la ilaha illa anta wahadaka, la sharika lakal mannan ya badi'a as-samawati wal ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al-janna wa a'udhu bika minan nar sai annabi ya ce na rantse da Allah ka kira Allah da sunan da in an kira yake amsawa in an nemi bukata yake biya to sai aka ga nan kuma sunaye biyar ne almannanu badi'u samawati wal ard zul jalal wal ikram al hayyul qayyum ta sake fitowa wani kuma ya shigo masallaci ya ce Allahu ya as'aluka ya Allahu bi annaka al-wahidul ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ma annabi yace ka roki Allah ka kira Allah na rantse da Allah wanda rayuwa ta take hannunsa da sunan da in an kira Allah yake amsawa kuma an nemi bukata yake biya kuma shine ne al-azam to anan sai aka ga al-ahadu al-wahidu as-samadu Allah sun fito nan hudu to sai malamai suka kallo waɗannan hadisai guda hudu da hadisin wa ilahukum wala ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim da hadisin cewa ismullah azam yana cikin surori guda uku bakara ali imran da kuma baha sannan sai aka ga alhayyul qayyum sannan ga wannan hadisi na almannan badi'u samawati wal ard zul jalal ikram alhayyu alqayyum ga wancan hadisi na al ahad al wahid allah as to sai aka ga sunayen gaba ɗaya in aka cire wanda suka maimaitu za su koma goma sha ɗaya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Mannan Badi'us samawati wal ard Zul jalal wal ikram Al-Ahad Al-Wahid As-Samad sai aka ce to gaba ɗaya kenan sunayen Allah dukansu koma nawa ne to ma'anarsu tana komawa cikin waɗannan sunayen goma sha ɗaya daka idan mutum zai tawassali ya kama ƙafa da waɗannan sunaye goma sha ɗaya ya roƙo kusan kamar ya roƙi Allah ne da sunayensa gaba ɗaya kuma su ne annabi ya rantse cewa an kira Allah da sunan da yake amsawa to su aka ce to su kuma cikin sha ɗayan wanne ne mafi girma su aka ce Allahu ba ba sama da shi don duk sunayen gaba ɗaya za su iya zama siffofi a gare shi gaba ɗaya kuma ne sunan da ya fi kowanne yawa alkur'ani don an maimaita sama sau da dubu biyu da ɗari biyu da casa'in aka maimaita allahu a cin alkur'ani to kaga yana da yawa wanda ya ce mahaifiyata ta rasu ana binta azumi guda sittin da bakwai ya za mu yi sai ku yi abin da ya zo hadisi na na aisha wanda imamul bukhari da musulun ya rawaito man mata alaihi saumun sama anhu waliyuhu wanda ya mutu akwai azumi a kansa waliye su masa a nan an san azumin da ake wa mutum baya wuce uku ko na kafara ko na bakance ko na ramadana dama ragowar duk nafila ne in ka mutu ba za a sake maka su ba amma waɗannan uku su ne ake wa mutum ya mutu da haka sai ku taru ku yi mata wannan azumin kowa ya ɗabi adadin da zai iya cikin 'ya'yanta da jikokinta wanda ya ce malam ina ah, tambaya ta ita ce shafa fuska da ake yi da hannu bayan an gama addu'a shin yana da asali hadisin ne bai inganta ba za idza la'a ta'ala fas'aluhu bi butuni akufikum thumma la hatta tamsahu biha wujuhakum fa inna Allah ja'ilun fiha baraka wannan hadisi bai inganta ba cewa za ku roƙi Allah ta'ala ku roƙe shi da cikin hannayenku ka ku roƙe shi da bayan hannu ka kai kai haka sannan kun gama kada ku sauke hannayenku ku shafa a fuskanku domin Allah zai sa albarka wannan shine hadisin da ake kafa hujja da shi wanda malamai suka ce hadisin bai inganta ba alhafiz ibn hajar asqalani ya kawo ruwayoyi guda uku a cikin bulugul maram wanda ya ce waɗannan suna nuna kamar hadisin zai iya zama hasanun amma malamai masu bincike suka ce ba maganan hasanun a ciki hadisi kan bai inganta ba saboda haka tunda in dai za a shafa da sunan ibada ai kaga lada ake nema ita kuma ibada sai ta zama ko wajibi ko mustahabi ko makaruhi ko haramun ko ko makaruhi to waɗannan ko ba a kafa hujja sai in an samu ingantacciyar magana amma ɗaga hannu hadisin da ya zo da ɗaga hannu ya fi ɗari a ɗaga hannu ha akwai ɗaga hannun da annabi yake yi sai hannunsa ya kusa dawowa kan fuskarsa musamman a lokacin roƙon ruwa yana ɗaga hannu a haka yana ɗagawa a haka ya kwaba da shi akan fuskarsa ko ya haka ya tari sama da shi ko ya haka da shi sama duk yana ɗagawa hannu amma shafawar shine hadisin aka same shi ta ruwaya uku ko malamai suke sukan ingancin ruwayar da aka shi yasa abin da ya fi inganci mutum ya sauke hannunsa wani ya shafa kirji wani ya shafa fuska wani ya sauke hannunsa to sauke hannun shine daidai saboda rashin ingancin hadisin malam naji wani malami yana cewa idan liman yana hudu ba kai magana ba ka da ladan juma'a to malam ko da umarni da kyakkyawan aiki ne kamar gyara sahu kwarai kyakkyawan aikin ma ba umarni da shi mummunan ma ba a hanawa kai hatta atishawa kai kace alhamdulillah ana ga wanda yace maka yarhamukallah yana da matsala kai ko sallama kai kace assalamu alaikum wani yace wa alaikumus salam wa rahmatullah ana hudu ba shi ma ya shiga matsala idza man qala li akhihi ansit wal imamu yakhutubu faqad laga fi riwayati fala juma'a tala so ake kowa ya tara hankalinsa ya fuskanci liman ya ji saƙon da ake aikawa wannan ce tambaya ta ita ce game da karatun sura a sallah kamar yadda ya zo a sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam duk karancin ayoyi na sura idan ta riga gabata ita za a karanta idan kuma mai binta a raka'a ta biyu kuma ko koda ta fita yawan ayoyi to ban gane abin da kake nufi ba tambaya kake ko ku haka kake gani ya kamata a yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta surori lalle ba sai a jera ba ba sai a jera ba yana karanta akwai sallar da ya karanta bakara sai ya karanta nisa sannan ya dawo ya karanta ali imran haka ake gani wannan ba tartibi ne dole sai an yi tartibi ba amma dai in ka duba surorin da annabi ya fi hadawa mafi yawa yana sakkowa ƙasa ne kamar ya karanta laili to ba zai karanta wa shamsu ba kuma sai ya karanta duha in ya karanta duha ba zai karanta laili ba sai ya karanta alam na sharaha in ya karanta alam na sharaha to ba zai karanta kuma duha ba a raka'a ta gaba sai karanta watini kamar sakkowa yake a wajen karatun dama karatun dan koyo shine ake faro masa da surori gajeru daga ƙasa saboda ya saba shi ko wanda dama zai yi tilawa an fi so ya faro daga suratul fatiha ya gangaro bakara al imran nisa ya har ya tafi ma'ida zuwa ƙasa na je wajen mai aski yana yi min aski kawai sai ya aske min rabin gemu haka na tashi na taho kuma sai mutane suke cewa na daidaita shi to ya halatta na daidaita shi to kaga dai ina jin maka gaya masa ba ne ka fara gyange ya kwashe ma rabin gefu yanzu ka kwashe rabin sai a ce kaga ustazin nan ya kwashe gefun gaba daya to kuma ka bar shi nan da gemu nan ba gemu ko nan gemu nan ba gemu ko matsala ce ya kuke ganin ya kamata ya yi <laughs> na'am ya gyara ya daidaita shi ko tun larura ce ko ka ji fatawa bi ijma'in cewa ka iya dan daidaita shi tunda wannan babu nan kaga abun ba ba kyau sai ka kiyaye gaba kuma in ka je ka dinga gaya mai askin cewa banda gemu ni na ga wani mai aski ya rubuta ma a jikin gurin ya rubuta bana aski gemu eh ya rubuta ya ce eh, bana aski gemu da haka in ka zo ma ka ce aske ma gemu zai ce ai baka karanta ba ni bana aski gemu sai dai in gyara maka shi ya kyau malam kwanaki ka yi magana kan gidan kayan tarihi da ke madina don allah malam ya sunan gidan kuma satin eh, saitin ina yake wato ba zan iya cewa ga saitin da yake ba amma dai yana kallon masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam gurare uku ne dan ya dangana ga inda aka sauke ka amma sun sa masallacin annabi a tsakiya akwai ma'ar da asma'illahil husna shi ma'ar da asma'illahil husna wato guri ne aka gina shi aka ƙayata shi sai aka kasa sunayen Allah uku sunayen da suke sa ka ƙaunaci Allah sai aka ware su aka yi musu gurinsu daban ma'anoninsu da abubuwan da suka kunsa akwai sunayen da suke nuna maka ganin girman Allah sai aka ware su su ma aka yi musu gurinsu daban akwai sunayen da kuma in ka gansu za ka firgita ka tsorata da azabar Allah sai aka ware su to sai aka yi bincike na abubuwan da suka faru masu ban tsoro sai aka hada su da waɗancan sunayen kamar irin su ambaliyar ruwa irin su ambaliyar balkano irin su tsagewar ƙasa irin ƙeƙashewarta irin faɗo wani abu daga sama ba a sani ba duk sai aka sa su ƙarƙashin wannan sannan nan kuma na soyayya Allah sai aka kawo masu ban mamaki masu ƙayatarwa waɗanda Allah ya akwai za ka je ka tsaya a gurin kana tsayawa sai a ce nan inda kake a madina kake a gurin daidai kaza to sai a fara lissafa maka mafi kankantar tauraruwa da take sama daga inda kake sai ka tafi kilomita miliyan kaza kafin ka je gurin sai a nuno maka hotonta kuma a nuno maka abin da ta kunsa a gaya maka so nawa ta ninka duniyar da kake ciki sana a gaya ma ita ce mafi kankanta amma akwai wacce ta ninka duniyar da kake ciki so miliyan girmanta sai an nemi wannan duniya da muke ciki kwaya miliyan sannan za ta kamo ta amma an kai haka ba za ka ganta da ida ba sai ka sa waɗannan masu hasken da kake gani nisan su ya ɓaci don aka girman su ma ya ɓaci to sai a nuna maka wannan to in ka shiga wannan gurin ka fito za ka ƙara jin kuma ga suna nan kowane suna da fassararsa in kuma kana da waya ma za ka ɗauki sayid ɗin in ka sa a jiki irin wani dan abin nan da suke mai gwagwala gwala na me ake sa wannan wafi yake ko menene zaka dauka sai ka je kai bincike akan sunayen to sai kuma ka shiga ma'ard na asma'in nabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma ga tarihin annabi abubuwan da suka faffaru da siffofin annabi da ayyukansa da ayoyin qur'ani da suka sauka da maganganu shi ko ma'ard ne akan sunayen annabi sannan akwai ma'ard na qur'an shi kuma qur'anai ne aka samu akwai ƙur'anin da ya shekara dubu akwai sarkin da ya ce shi yana so a rubuta masa ƙur'ani izu sittin amma abin da yake so a yi amfani da shi shine fatan barewa fatan barewa yake so a je jeme ya zama a jikinta za a dinga yankan shafi-shafi ana rubuta ƙur'anin saboda lokacin barewa tana wahala wai don ya nuna girman ƙur'ani aka shiga farauta duk wanda ya kawo barewa za a siya sai da aka tara bareyu adadin yawan da za su ba da fatar da za a rubuta ƙur'ani da ƙur'anin yana nan a gurin tun shekaru a ruwa aka rubuta shi yana nan za ka ƙur'anin dauloli daban-daban da rubutun hannu na ƙasa daban-daban da manya-manya da 'yan ƙanana duk an zo an zuba su a gurin da kuma guraren da alƙur'ani ya sauka da auban da ƙur'ani ya magana a kansu to duk a yanzu an yi waɗannan guraren a jikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka zo maka akwai baitul kiswa ɗakin da ake yin abin ɗin ake saƙa rigar da ake sa ka'aba shi ma guri da aka je ka ga ma'aikata masu yawa gaba ɗaya aikinsu da albashin da ake biyan su shine kawai su yi wa ka'aba riga sau ɗaya a shekara kuma komai da zaren da komai da hannu ake dan ni sai da na kama alluran ma ni ma na zira na zaro na ce to da ni aka ɗauka ko da lada ko ba lada dai ni ma dai na zira mun je gurin to sannan akwai kuma tawa din nan wannan zamzam wannan ginin to in ka hau can sama ana biyan kuɗi can ƙarshe inda agogon nan yake to wani guri ne mai ban mamaki aka yi a gurin amma sai ka biya za ka shiga sai kuma ka nuna fasfot ɗinka an kwafi bizarka in ka shiga gurin ka tsaya wato sai a rufe gurin sai ka ga gurin ya zama duhu gaba ɗaya sai a ɗauki irin 3d ɗin nan da ake yi sai a shiga duniyar sama da kai sai akwai wani abu da ake na 3d wanda za a kashe fitila sai ka ganka ko a cikin ruwa kuka ganka a sama ka kafafuwanka ka ga suna ba inda suke yawo kuma ka ga sama ka rasa to aka yi haka kai dai ka san a wani guri da kace a zaune amma yanzu gashi ka koma sama to irin wannan abu mamakin shi ne kuma a cikin wannan gurin mafi yawa mutane ba sa mai da hankali a waɗannan abubuwan don su kamar kawai dai ƙarin ƙwarin imani ne ba sa cikin ibadar wasu ko ba sa tambaya irin waɗannan abubuwa so in ka je madina za ka ga waɗannan guraren suna nan ka tambaya a nuna maka ma'aridul qur'an ma'aridul asma'in nabi ma'aridul asma'il musamman na asma'il da na annabi da na qur'ani na yana da muhimmanci mutum ya kai ziyara gurin sannan ka je inda ake buga mushafi akwai inda ake buga mushafi wato abin da ya ba mamaki ma'aikata ce sukutun gaba ɗaya ba aikin da take yi sai buga qur'ani za ka ga kalolin ƙur'anin da aka buga a duniya ha akwai wanda faɗinsa ya fi tebur ɗin nan ne sannan akwai ɗan ƙarami wanda zai shiga ajihunka shi ma ƙur'ani ne kala kala gashi nan ko ne za a gaya maka daga buɗe ma'aikatar zuwa yanzu ta buga kwafi miliyan kaza na wannan kalar miliyan kaza na wannan kalar miliyan kaza na wannan kalar har sai ka zo kan na shek Abubakar Mahmud Guni shi ma yana cikin wanda aka buga wato lokacin fahad aka yi wannan abin da aka so a yi shine kowane musulmi a duniya sai ya samu kwafin alkur'ani sannan za ka ga malamin da yake rubuta ƙur'anan nan da hannu za ka gan ku gaisa da shi da hannu yake duk ƙur'anan nan da hannu aka rubuta su kuma za a nuna maka yadda ake rubutun shafi ɗaya ke rubutawa kullum in ya bakin kawai ke rubuta ba digo ba wasali ba komai in ya rubuta bakin gaba daya shafi daya to shikenan ya gama rubutunsa sai kuma gobe akwai kwamitin da kuma za su zo su kuma su yi digo akwai 'yan kwamitin da za su yi wasali akwai 'yan kwamitin da za su fitar da guraren da ake bukata sai su miƙa 'yan kwamiti na gaba da su wakafi da aya da irin sile din nan da ji da waye da waye duk da alamomi sai su ba kwamiti na gaba su kuma kwamiti na gaba sai su nazari in sun gamsu yayi daidai sai su buga stampi sai a mika kwamiti na gaba da shafi ɗaiɗaiɗai kowane shafi sai ya samu yarda da amincewa na kwamitocin da za su duba shi gaba ɗaya zama duk gangaren ne kuma to sai su buga kwafi to wannan kwafin ya sha sai a shafi na biyu shafi na uku da haka in an gama sai a sake ba wani kwamiti su review su ce sun tabbatar wannan qur'anin ba gyara sai su ba wa na gaba su ma su su ma su ba na gaba su sai a kawo kwamitin ƙarshe kwamitin koli shi kuma sai ya duba sannan kuma daga nan sai a ba da izini sai a buga sai bango shikenan to ka je ka ga yadda ake fito da qur'ani malam ka ga yadda inji yake yanka takarda yake bugawa yake rabawa kaga kaloli sannan ga kuma cd da aka bubbuga na ƙurra ƙurra ɗin da aka yadda a buga mushafinsu su ma ga sunan kowanne an aje kwafi da shekarar da aka buga da kuma kwafin da aka buga kaga waɗannan su ba su ne guraren da shari'a ta yadda a ziyarta a madina na shari'a guda biyar ne amma su waɗannan gaba ɗaya su kuma na ƙarin menene ƙarin me ake kira kashe kwarkwata ido da kuma ƙarin sanin wasu ilimin muka kaga an an an akwai masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama masallatai biyu ne makabartu uku ake ziyarta a madina na shari'a ka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da Umar suna guri daya ka ziyarci shuhada Uhud sayyidina Hamza da sahabbai guda saba'in da suke kwance ka ziyarci baki'a inda matan annabi gaba daya da sauran su sayyidina Usman suke kwance duk kuma an kaje addu'a zaka yi musu shi annabi shi zaka wa sallama shi annabi ba a ma Allahumma ghafirhu warhamhu sai dai ka ce assalamu alaika ya rasulullah jazakallahu anna wa anil islam wal muslimina khaira sai kuma kai taku ɗaya sai ka wa sayyidina abubakar sallama kai wa sayyidina umar sallama sai ka wuce ka tafi baƙi su kuma kai musu addu'a ka je uhud kai musu addu'a sai kuma kai alwala daga masaukinka a kai ka ƙuba manzo Allah ce duk wanda ya alwala daga gidansa ya je Quba ya sallah raka'a biyu ladansa daidai yake da wanda ya cikakkiyar umara hadisi ne sahihi ibnu majah rawaito sai masallacin annabi duk raka'a biyu ta koma raka'a dubu duk raka'a biyu ta koma raka'a dubu da haka in kai kamsu salawata a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama to daidai kake da wanda ya shekara yana sallah domin sallar shekara gaba ɗaya raka'a nawa ce raka'a dubu shida ce da yan kai da 220 da 620 to saboda haka kaga ladan da yawa Yusa inda dai je maka ko ka je madina ko kaje a ƙasa ko nawa ka kashe baka yi asara ba inda dai je guraren nan uku annabi ya ce baya halatta mutum ya ɗaura sirdi ya hau abin hawa ya kai shi wani guri a duniya da sunan ibada in ba guri ukun nan za shi ba ragowar ko sai dai ko neman kuɗi ko ko iskanci ma wani abin ma ke tafiya jihar duka su da iri yawa ina so ka bani shawara duk saurayin da ya zo waje na sai na ga baya so na tsakaninsa da Allah ko malam iyayena suna damu na sai na fito da mijin aure hakan ya sa na gudo Kano gidan inna ta wajen wata ƙawata wadda muka yi karatu tare a bayero university malam har yanzu iyaye na ba su san inda nake ba ina so na koma amma ba na so su yi min auren da ba na so malam yaya zan yi in ka huta lafiya na farko to wannan abin da kika yi ma laifi ne ki gudo ki taho wajen kawa ya nuna ke kanki yana buƙatar saiti ai eh, duk da auren dole ba abu ne mai kyau ba amma gudu a bar iyaye a tafi wani gurin da ba san inda kake ba akwai kuskure da kamata yadda kika gudu sai ki tafi wajen ma'arramanki wajen danginki yan uwanki sannan su ma iyayen naki da kawata ki sun yi kuskure da suka baki kika zauna har tsawon lokaci ba tare da sun sanar da iyayenki a ina kike ba kuma irin wannan ma ba wajen kawa ya kamata ki tafi ba wajen hukuma ya kamata ki ji in kin samu wanda kike so to hukuma su ne za su wa iyayenki magana ko alkali ko hisba ko makamantansu su kira iyayenki su yi musu magana cewa bai kamata su miki auren dole ba da iliminki da wayewarki da sanin ya kamata saboda haka wannan abin ki maza ki gyara shi cikin gaggawa je ki ba iyayenki hakuri sannan kuma ki nemi wanda yake ga ya dace ki aure shine mutuncinki da darajarki to Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk